wannan bidiyo na zuwa muku ne kai tsaye daga tashar tumbin giwa ku like wannan bidiyo ku danna mana subscribe domin samun dukkanin bidiyoyin mu cikin sauki mun gode Please don't forget to subscribe, like the video, share it to your friends and family. Thank you. body.